yadda yake zuwa alif al'abu uba in ta ɗauro ɗansa ya rasu ko ‘yarsa ta rasu to zai iya gadon ɗaya bisa shida na dukiyar da ta bari ko da ɗansa ya bari yarithul abu sudusa uba yakan gaji ɗaya bisa shida bi sharɗi wujudul far'il warif da sharaɗin mamacin yana da ɗa ko ya mamaci ya mutu ya bar ya ko ya bar ɗa ko ya da ɗa duka to babansa zai ɗau ɗaya bisa shida haka mamansa ma ɗaya bisa shida na abin da ya bari almuzakkar saura hudu a cikin shidan an ɗauki biyu saura hudu almuzakkar awul mu'annas ɗan nan namiji ne ko mace duk ɗaya wa in nazala ko da ɗanɗa ne mutum ya mutu ya bar ɗa hukuncin kenan ɗaya bisa shida da ya mutu bai bar ɗa ba sai ɗanɗan ɗan ya riga ya mutu jikansa amma na ɗa eh, jika na ɗa namiji ba na ɗaya ba to nan ma zai ɗauki ɗaya bisa shida ne haka mamar mamaci ma za ta ɗau ɗaya bisa shida ne nan ma hudu za a bari ina fata an gane ba aljaddu sahih kaka mai kyau Ingancaccen kaka abul abi uban uba <laughs> kun gane ya rifil jaddu sahihu sudusa kaka ingantacce zai gaji ɗaya bisa shida na dukiya bi sharɗi wujudul fari'il warith shi ma da sharaɗin akwai ɗa mai gado ina fata an gane akwai ɗa mai gado kaka zai amma ba uba dama kaka in kaga ya zo to ba uba ko ba ka ba eh, kamar yadda ɗan ɗa in ka ya zo ba ɗa kaka in ya zo to ba uba Allah samun gane yawwa almuzakkar awul mu'annas namiji ne ko mace Iza lam yujadil abu in ba a samu uba ba kenan ina fata an gane kamar yadda muka ce su tasqutul ikhwatu bilbanina wa bil abil adana kamar waina haka ajidaduma ina fata an gane yawwa jimun al'ummu uwa tarithul ummu sudusa uwa tana gadon ɗaya bisa shida na dukiya bi sharɗi wujudil fari'il waris da sharaɗin samun ɗa ko zakaran au ɗan namiji ne ko mace mahama nazal shi ma kamar wancan ko da ɗan ɗa duk ɗaya na'am in dai ba ɗa ɗan ɗa ne wa wujudu adadin minal al-ikhwa da kuma sabanin uba kenan shi ba da wani sharadi taron yan uwa ya sa uwa ta gaji sudusi ina fata an gane taron yan uwa ya sa uwa ta gaji sudusi amma bai sa uba ya gaji sudusi sai dai ɗa ko eh, wanda yake zai hana uba ko ɗan ana samun gane jama'a zukuran au inathan ashiqa au li au li ka gani maza ne ko mata shakikai ne ko li abin ko li ummin duk daya inda yan uwa suka yi biyu zuwa sama to sun hana uwa gadan ɗaya bisa uku ta koma ɗaya bisa shida au mukhtalitina ko kuma sun gauraya maza da mata au muhajubin ko kuma waɗanda aka kare ne aka hana su gado suna ɓacal ran an kare su ba sa gado amma kuma za su yi wa uwa ɓacal za su sa ta koma ɗaya bisa shida a madadin ɗaya bisa uku za mu gani insha Allah a misalai wa daliluhu qawluhu ta'ala dalilin da ya sa uwa ko uba za su gaji ɗaya bisa shida idan muka ce uba to jaddu ya shiga ciki dama hukuncin kaka hukuncin uba ne hukuncin uba hukuncin kaka ne a lokacin da ba uban to saboda haka su guda ɗaya ce dukansu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa li abawayhi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad wa li abawayhi uwa da uba sune abawani uwa da uba na mamaci likulli wahidi minhu masudusu kaga ba dan ya ce likulli wahidi minhu ba sai ka ce a tara su a basu sudusi dukansu amma ce likulli wahidin minhu masudusu kowane ɗayansu yana da ɗaya bisa shida uwa ɗaya bisa shida uba ɗaya bisa shida saboda mai akwai 'ya'ya ko 'ya'yan 'ya'ya da ya zo maganar zani eh, a zani ya tuwa zani fajilu kulla wahidin min huma Ka nan ma ba mazinatan biyu da matar don ba a zina mutum ɗaya in kaga an yi zina akwai mace akwai namiji to sai ce ya maka gwari gwari kawai da ake da hausa zani wazani fajlidu kulla wahidin min, minhuma mi'ata jalda da ya ce fajlidu huma mi'ata jalda huma mi'ata jalda sai a tara su gaba ɗaya musu bulala nawa ɗari hamsin hamsin kenan ƙur'ani ba duk abin da ya shafi haƙƙi to ba a wasa da shi sai an yi bayani duk gwaranci ko kuma gidajen ba gidaje da yardar Allah an masa bayani sai ya gane saboda me saboda haƙƙi ba kyau ka ci haƙƙin wani jama'a mun gane ko mu gane ba amin suratul yi aya ta sha ɗaya dalun bintul ibni ‘yar wahidatan wahidatan akfar ɗaya ce zuwa ko kuma tafi ɗaya za ta samu ɗaya bisa shida ta kamilatan lithulusain shi ne bayan da muka ce za mu yi lannan zai cika sulusaini dama idan ya ta samu rabi to tunda ita kadai ce ‘yar ɗa dama idan mata biyu suka haɗu zuwa sama ba su lisani ba to za a wa ɗaya ɗaya fa in kana falhani su, to sai a ce to ya me za a samo ya cika ne sudusi ina ina fata an gane so ta takamilatan ne ina fata an gane wannan shine tambayar da malam yi kuma yau ta fito da ikon Allah amin bi sharɗi wujudul bintil mufrada haga sharaɗin akwai ya guda ɗaya wa daliluhu ma rawahu al-bukhari anna aba musa al-ash'ari radiyallahu anhu su'il an tambayi abu musa al-ash'ari an bintin ya wa binti ibnin da yar ɗa wa uktin da ya da yar uwa da yar ɗa faƙala sai ya ce lilbintin ya ce ya tana da rabi dama haka Allah ya faɗa ah, fa'in kanad wahidatan falahan nisfu walil ukhtin nisf shi sai ya ce ‘yar uwa tana da rabi ita ma saboda haka sai ya ce haka bintun ukhtun da shakika da li'abi duɗe in ba shakika eh mu ce shakika sai ya raba haka kuna ji a bayaninsa sai ya yi haka kuna ji ya raba da biyu ya bi wa ɗaya ɗaya ya bi wa ɗayar ɗa a yaje uktu ya ba ta rabi ‘yar uwa uktu shaƙiƙa haka illi abi ya ce ma matuƙar ba shaƙiƙa ɗin eh, haka abu musa al'ashari ya hukunta radiyallahu anhu kuna ji jama'a da ya ce lilbintin nisf wa lil'ukhtin nisf walakin na sahabata abau ko atau atau ibn abbas bal walakin na sahabata atau ibn mas'ud fasaluhu haka ne anaku yawa sahabbai sai suka zo wa dan mas'udu radiyallahu anhu abdullahi suka tambaye shi shin hukuncin da abu musa al'ash'ari ya yi ya zauna kuna ji jama ma'ana wannan hukunci faƙal sai ɗan masa'udi ya ce radiyallahu anhu fi fiha bima qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bari in muku hukunci da abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hukunci ya gama ko magana ta kare don ya yi na gani kuma na riƙe bari mu faɗa maka yadda ya yi lilbintin nisf ira tana da rabi walibintin ibn sudus yar ɗa tana da ɗaya bisa shida an gane ko? takmilatan lithuluthaini tak a sa ta'un a baya takmilatan lithuluthaini don ya cika sulusi biyu wa ma baqiya fa huwa lil ukhti abin da ya saura shine na yar uwar asiba ce kenan wannan tana da rabi wannan tana da ɗaya bisa shida eh, ya ce ga da za a yi ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunta ya ce albintu sai ya ce bintul ibni dai tukunna bintul ibni bintul ibni sai ya ce uktun eh sai ya yi haka sai haka sai ce libinti nisf ɗaya bisa biyu haka ne wannan ya ce ukutu eh, bintul ibri tana da ɗaya bisa shida sai ka ce matsala mai shida rabin shida nawa ya tana da rabin shida oh sorry sai na rubuta uku kuma so eh, an ɗauki uku a cikin shida saura to a sake ɗaukan ɗaya a cikin shida saura biyu ɗaya ɗaya bisa shida kenan ko to sauran shine na ‘yar uwa shagigiya ko li'abiya in ba shagigiyar nawa ne saura ta ce tun da ta ɗau sauran da ya saura ta zama asiba asiba me sunanta asiba wacce wa zai faɗa min ma'al ghairi jayyid asiba ma'al ghairi don asiba ma'al ghairi dukansu mata ne eh? asiba ma'al ghairi dukansu mata ne Allah sa mun gane jama'a to wannan shine hukunci na Abu Musa al-Ash'ari wannan shine hukuncin da Abdullahi ibn Mas'ud yayi kuma yace haka ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi na'am a ah, ah, kai ka dauka ai kai tuni ka dauka wannan ai shi baka dauka duka ah. haka ne ko ba ka bane yawwa to saboda haka ina zuwa a tsaye aka ji mana <laughs> garaje ga dami kuna ji fa'atau aba musa fa akhbaruhu bi zalika abu musa ba yayi wannan hukunci ba aka je aka sami dan dan Mas'udi yace ga yanda annabi yayi to sai ka ce ah, ya aba Musa al-Ash'ari ga fa dan Mas'udi abin da yayi kuna ji ko faƙala sai ya ce la tas'aluni kar ku ƙara tambaya ta ma dama hadhal habra fikum ma dama hadhal habru fikum ma dama hadhal habru fiku kar ku sake min tambaya matukar wannan gagarimin malami yana tare da ku ku je ku tambaye shi a tambayi wannan da ya ce ga yadda annabi ya yi shi abu musa sahabi ne kuma shi ma jalil babban sahabi amma ya yadda wannan ya fi sanin wannan layin kuma da bisa kaddarawa da ɗan masa'udu da zaidu za su yi magana a kan gado to shi ma ɗan masa'udu sai ya sallama zaidu bin thabit shi kuma shi ne afraduhum zaidu bin thabit mafi sanin ilimin gadon sahabbai gaba ɗaya zaidu ɗan sabitu in ji wa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa na da lakabinsa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi shi yasa Allah ji kan Sheikh Ismail Idris saboda iya bayani na mataimakinsa a lokacin Sheikh Sani ya jingir sai ya ce sharhabilul umma sharhabilul umma kuma ya ce Sheikh Sayyid Hassan jingir aminul umma wani lokaci kukan je akan faɗa duk Sheikh Ismail Idris ya yi musu wannan lakabi kuma bisa dacewa da irin ɗabi'unsu da ayyukansu saboda haka laƙabi gaskiya ne abu huraira kunya ce kun gane Dini, eh, Shamsu alhaq diya'ul haq Najam haq waye haq duk wannan fata ne duk da cewa madhal na ibn alhaj ya ce ba kyau a rika sa suna da yake nuna alfahari ka je kai ne shamsuddini a ah, kai ya yi yawa malam ya rage kaɗan ba su ga ce a daina suna mai alfahari kamar nazifa nazifa tsarkakekkiya ba kyau a sa suna wanda yake da kwaikwayo ga manya ko sunan annabawa ko kuma abdullahi abdulrahman abdulmalik da sauransu wannan hadisi khairul asma'i ma da auhun mida. duk da cewa malamai sun raunin hadisin amma lafazinsa mai kyau ne kuma ya tabbata a lafazin don abdul kaza sunanka ne amma akwai tauhidi a ciki abdulrahman duk lokacin da aka faɗa duk wanda ya san me ar-rahman to sai ya tuna a sunanka akwai mai rahama za a tuna Allah mai rahama abdul malik da sauransu jama'a mun gane ko ba mu gane ba na'am eh irinsa ne nuruddin da sauransu eh lalle ibn al-hajj madakhal yana nan mujalladi guda biyu za ka samu wannan bayani a ciki allah taimake mu habru eh, habru ba hibru ba eh to in ka ce gangaren mu a ka'ida a nan a istilahin mu na nan in ka ce gangaren wanda bangaren ƙur'ani ne kawai haka ne alarma ko haka bane yawa ka gabe watakila ko halari bai sani ba ko halari bai sani ba to amma ba nan ba haka bane don mutum ya zama ko ƙur'ani kam ta ko'ina ka bullo za a tashi a yi shi to za mu ce masa gangaran ko bai san halari ba to ganin kuma ba ka wani. yawwa ne na muka fasara da wannan na alhabru ba haka na faɗa ba alhabru a ni kuma amsa da na bayar kenan alhabru gagarumin malami alhibru tawada ya yi ko bai yi ba to kaji tambayar da ta jawo maka na yana nuna cewa ba su da matsala a tsakaninsu a ah, to sai ma a ah, sosai ma fitafawutai ne mana wani ya fi wani bai na maka maka afrauduhum zaid ibn thabit yake yake cewa mutafawutai ne me ma'anar mutafawutai yana nufin wani yafi wani sanin ilimi kaza wani yafi wani sanin ilimi kaza yanzu dan mas'udu din a bangaren qur'ani dole ka kawo shi ubay ibn ka'ab dole ka kawo shi abdullahi ibn abbas e, da sauransu ibn umar dole ka kawo su to amma adalci suke da shi ba irin malaman zamani ba 'yan tsalle-tsalle ya ji ya karanci ilimi fanni ɗaya nan ma watakila a shekara a wata tara kawai ya yi karatun sauran wata hudu hutu ake yi wata uku ko fiye da haka in an cire kwanakin juma'a da alhamis da ba a karatu a wasu kasashe juma'a da alhamis aka yi lissafin kwanakin hutu idan ya shekara hudu ko biyar sai ka tara in hudu ne shekara uku ya yi da kaɗan na karatun amma saboda tsabar rashin adalci sai ce ya san komai komai ya sani shi to don allah sabon nan sun nuna sun san komai suna da adalci kaga a nan abu musa al'ashari ya ce inda ya dan masa'udi iya nan kar a sake mun tambaya kaga wannan irin layi fita wa malikun fil madina ne kuma irin sama ne layi fita wa malikun fil madina Allah taimake mu ha'un al'ukhtu li abin wahida yar uwa li abiya da kuka hada uba ɗaya da ita ɗaya fa aksar ko fiye da ɗa tarifin ukhtu li abin sudusa yar uwa da kuke uba ɗaya za ta gaji ɗaya bisa shida ma'al ukhti ash tare da yar uwa shaqiqiya al-mufrad al-mufrada fi halati adamil binti ita ma ta kamilatan ah ba ku na kenan lithulthaini aw bintul ibni ko yar ɗa in in ba ya yar ɗa aw ma'a bintul ibni ko kuma tare da yar ɗa fi halatti adamil binti in babu ya awul ukhti shaqiqa ko kuma dama kamar da muka faɗa hukuncin yar uwa a hukuncin ya ɗaya shine hukuncin yar ɗa shine hukuncin uhutun shaqiqa shine hukuncin li abi to na riga dai wasu kan sai kallo jama'a eh wani ya zo manta littafinsa a gida wani kuma daga gun mitin yake ta wani kuma yau har zuwa ta Allah ya sauke ko kuma Allah ya tabbatar za a ce ta ina ne au ma'al binti ko tare da ya fi halatti adamil bintil ibni idan babu yar da to ya dama hukuncin ta hukuncin eh, au ma'al binti ko da ya fi halati adami bintil ibni in ba yar da wal ukhti shaqiqa ko ba yar uwa shaqiqiya domin na aw ma'a to ina nake ne karatun na wani aw ma'a bintil ibni ko kuma tare da yar da fi halati adamil binti a cikin halin rashin ya ko ba haka ba awul ukhti shaqiqa ko kuma halin rashin ukutun shakika aw ma'a binti ko kuma tare da ya fi halati adami bintil ibni a cikin halin rashin yarda da wal ukhtu da kuma halin rashin ukutun shakika. jama'a mun gane ko mu gane ba na gaba wawun aljaddatu sahiha kaka ingantacciya wahidatun fa akthar a malikiya ya jama'a kaka biyu sukan iya yin gado a malikiya kaka biyu ne kawai eh suna iya cin gado tare banda sama da biyu in suka haɗu biyu kakanni biyu ta ɗauro ba wanda ya kare su su sudusi za a ba su sai su raba biyu eh zan maimaita wannan kaka a malikiya ba sa wuce biyu wanda za su yi gado in ta ɗauro sannan in an tashi ba su gadon su biyun su sun za a ba su kaman ɗaya ce su sudusi za a bata kamar biyu ne su sudusi za a bata za mu gani bari mu karanta mu gani za mu gane in mun yi insha Allah ya ce wahida au aksar misal ummi ummi wa ummul abi ummul ummi ummul abi in sun haɗu ya zamanto za su yi gado kowa ba babansa kuna ji to za a ba su sudusi su raba hmm. bisharɗin adamin wujudul ummi dama an kaji kaka uwar uwa za ta yi gado ba uwar awul abi haka uba bi sharti adam al abi in ka ji uwar uba ummul abi in ka ji uwar uba za ta yi gado dama ba uban ai wa yuqassamu bainahuma sudus shine bayan da ne sai an raba mun sudusi su biyu hmm. na'am a wannan bayanin ni na faɗa kuma haka yake da yardar Allah yawa in ka ɗau littafi ina kwaɗaitar da 'yan uwa wannan takardar tsakurowa ake yi a cikin manyan littafai ina ba da shawara ga 'yan uwa a rika sayan littafan gadon kamar talhisi ne wannan ba kama ba ne ma so za kun sai littafan gado za ku iya faɗaɗa karatu in dai mutum ya fara yin ido da yardar Allah zai gane kun gane jama'a to kar a zauna a ce ilimin gado ya kare a wannan takarda guda biyar ba abu komai ba a yi ba dama cikin takarda da muka ce mun yi ta ɗaya ga ta biyu ta uku tana zuwa an kari insha Allah mun faɗi haka to in mun yi ta uku ta hudu ma na zuwa in mun yi ta hudu ta biyar ma na zuwa iya inda Allah ya ya zaga mana iya inda Allah ya raya mu ya ba mu iko amin na'am eh dukansu sahihai ne tunda duk za su yi gado ina ne za su raba su da su bisawiya wa dalilu ma rawa ashabu sunan rawa ne babu 'ya'yan yadin nan ma rawa ashabu sunan hujjar wannan abin da ashabu sunan suka ruwaito annal jaddata kaka ja'at ila abi bakarin radiyallahu anhu tas'alu an mirathiha ta zo gun sai na bakar siddiq radiyallahu anhu tana tambayan gadonta faƙala laha ma laki fi kitabillahi shay'un baki da komai a littafin Allah farji'i ta as'alan nasa amma karki yanke tsammani ki je sai na ƙara tambaya a gun mutane jiya da suke yi abubakar number one a duniya in ba mutum ba annabi ba ne abubakar radiyallahu anhu shine number one ya ce ba da komai a littafin Allah amma ki bari zan tambayi mutane to su ba sa yin irin kundin bala din nan ke kundin bala ya amsa tambaya <clears throat> ko ya sani ko bai sani ba to kaga da ya ce zai tambaya ai za ta jira fasa alan nasa sai tambayi mutane wanda yake ganin sun san hukuncin haka ne ko ba haka bane faƙalar muhira tubin shu'ba muhira Ibn din nan can bawun din a sa mata aliyu a jikinta muhira tubin shu'ba don wannan kuna ji al Muhira. ibn shu'ba idan haka ne ba a rubuta alif eh za ku ga wasu da alif ibnu wasu ba alif me dalili ah tambaya nake yi a ah, shi ne ce kusa zan faɗi dalili kusa alif anan idan wannan kaga ilimin imla'i ne ana raina shi idan wane shi ya haifi wane ba sai ka sa masa alif ba amma abinda ba zai haifi abu ba kamar wani kunya ce ta wani abu daban ba dan adam ba ko kuma shi ya haife shi ba to za ka sa alif haka kuma idan ya zama a ƙarshe al bun dole ka sa a nan don ba dama ɗauri ya yi magana sunanta hamzatul wasli dama hamzatul wasli summiyat hamzata waslin insana ya يتوصل biha-ilan nutuki بالساكن don ta taimake ka ka faɗi ɗaurarre shi yasa aka ce mata hamzatu waslin misali استغفروا استغفروه nan a daure ne sunan sunanta hamzatu waslin amma ita tana magana a farko a tsakiya ba ta magana innahu staghfarahu innahu inna hustaghfarahu inna hustaghfar ina hamza a wurin amma in haka kawai ne dole ka kawo wannan ka ce istaghfarahu ko istaghfaruhu in ba haka ba za ta yi magana ba tasqutu fi wasdil wa fi kenan in nace innahu istaghfarahu ah baka karanta daidai ba innahu istaghfarahu ina innahu istaghfarahu innahu istaghfarahu in dai kace innahu to tsayawa kai sai kace istaghfarahu akara makallawa yana daidai da kan mutum ya ce Allahu akbaru Allahu akbar eh, ah, eh, eh Allahu akbar Allahu akbar amma Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ka tsaya Allahu akbar sai ka fara amma za ka haɗa Allahu akbar Allahu akbar haka haka za ta amina laji ta yace faƙala laha ina ne mugira tubin shuba ko hadartu kai kai wasali to hadartu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa a'taha sudusa fa akwai fa a jikin wannan a'taha din a akwai fa a'taha as-sudusa yace na halarci zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bata sudusi fa anfadhahu laha abubakrin sai abubakar ya zartar mata da su da su ba saɓanin abin da ya faɗa ɗazu ba ki da komai a littafin Allah yanzu na tambayi mutane ga amsa da suka bani waye wanda aka tambaya mu hira tubin shu'uba jama'a mun gane karatun nan ko mu gane ba saboda haka kamar yadda malamai suke faɗa ilimin nahawu yana cikin ilimi muhimmai kwarai da gaske a cikin ilimin harshen larabci a cikin ilimin shari'a ilimin tasirifi muhimmancinsa kaɗan zai gaza muhimmancin nahau domin shi nahau kullum yana maka magana ne akan ƙarshe ƙarshe me wasanin ƙarshe shi kuma tasirifi zai zo ya ce maka ya za a gina kalmar da ka zo ka ce innahu shakarahu shakarahu innahu shakarahu wannan kalmar shakarahu fi'ili ne ko ismi fi'ili ne shakarahu ya gode masa to za ka ce akwai shakara akwai shakiru akwai shukuru. akwai ushkur akwai yashkuruna akwai yashkurani akwai tashkuruna akwai tashkurina akwai yashkurna to shi kuma tasrifi shi zai tsaga maka asalin kalmar me kake so ka faɗa ismin fa'ili kake so ka yi shakirun ismin fa'il kenan ja'a shakirun lillahi da sauransu wannan tasrifi kenan to haka ilmul istiqaqat shi kuma yanda aka tsago kalmar asali shin asalin kalma kam daga fi'ili ne ko daga ismi tsakanin kufawa da basrawa an yi saɓani saboda haka akwai muhimmanci na karatun nahawu da karatun tasrifi karatun imla'i kuma inda muhimmancinsa yake bayyana sai za ka yi rubutu in dai baki ne kai ta faɗa abinka amma in za ka yi rubutu muhimmancin karatun ila'i ya fi bayyana in ma zai bayyana a magana kaɗan ne ƙwarai za ka hamza wataran akan wau wataran akan haka ko ba haka ba wataran haka wataran ita kaɗai me dalili akwai kowane da dalilinsa don ilimin imla'i ne wannan kaga kenan ka zo rubutu idan hamza akan wau take in ka yi ta akan wannan a magana za a ji ka faɗa daidai amma a rubutu sai an goge an sa wau sannan a yi hamza akai haka in akan nabira take ko kursi ake faɗa in mufurada ce irin wannan ita ce hamza mufurada ba ta da komai a jikinta kamar shay'un shay'un ba ta jikin komai ko ba gaba ne <laughs> alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabi za mu kashe mutum ɗaya mai sauƙi a gurguje wa za mu kashe ba ko ko ɗan gari a alhaji ba za mu kashe <laughs> Allah ya tsaye maka kwanar karami <laughs> za mu kashe ina karami mai karamin gado eh wa zai ba da kansa na'am an kashe ka an sha kashe ka kai ba ka zama kashe ka ba na'am fada mana kana da uwa da uba eh to abun kana da uba mata ɗaya Allah ya mata albarka sai wa ibnun shikenan kai ina ga kai ma mutu ba za ka ba da wahala ba <laughs> tabbas ba za ka ba da wahala ba don kai tsaye za mu ba babanka ɗaya bisa shida wali abawaihi li kulli wahidin minhum masudusu min mataraka in kana lahu waladun matarsa kuma walaha nisfu ma walaha walahunna thumunu mimma taraktum walahunna thumunu mimma taraktum haka ne na'am to yanzu kai da ka mutu marigayi Allah ji kanka da rahama tare da mu sai mu ce ɗanka asibi ne yanzu ɗanka sai abin da ya rage zai ɗebe duka to kai nake tambaya matsalar gadonka mai nawa ce kai za ka faɗa kai kaɗai don kai ne ka dauge ka dare ka mutu na'am kai ka sani mai takwas kai ne takwas ɗin ai kai fa ka sani a malam hudu taimake shi eh me dalili na nau'in farko ya shigo cikin nau'i eh nau'in farko din kuma kenan duk lokacin da nau'in farko ya shigo cikin nau'i na biyu sai ta koma 24 to dalili me ne dalili eh, saboda babbar mas'ala a eh, <laughs> ba ka za ka faɗa ba ba ka za ka faɗa ba ina so ka gyara abin yadda muka faɗa na'am babban ɗaya bisa takwas mm. ya haɗu da eh, babban lamba ba ruwanka da cewa babban lamba ka ce ya haɗu da usani kawai ah, in ka ce ranar da muka samu ɗaya bisa uku ma haka ne eh, karka ce wai babban lamba da babban lamba ya haɗu da nau'ustani kuma tambayar da kuka yi wai in wannan ne haɗu da wancan in wancan ne ai ba ka da matsala fatalaka adamu min rabi kalimatun fataba alaihi kalimatun sun haɗu da adamu ko fatalaka adamu min rabi kalimatin duk ba ɗaya bane ibnu ibnu ya karanta fatalaka adama min rabi kalimatun kalmomi ne suka haɗu da adamu sauran malamai suka yi talaka adamu min rabihi kalimatin annabi adam ya haɗu da kalmomi da ya haɗu da kalmomi da kalmomi sun haɗu da adamu ba haɗu ba ne saboda haka ko ko <laughs> kai da kake taɓa waye ne kake ta mana wahalar da mu to wa biyu sau uku uku sau biyu me bambancin su gaskiyanka to saboda haka matsala mai 24 ce in ji malam hudu na'am 24 a raba ta da shida kai ka gane kai mai mutuwa 24 a raba shida nawa nawa na hudu 24 a raba da takwas uku saboda haka a nan ga hudu ga uku nawa bakwai a cikin ashirin da hudu a ɗauki bakwai saura nawa saura sha bakwai bufi sha hudu saura sha bakwai to sha bakwai ɗin nan na ɗanka ne duka da za ka mutu yau Allah ya maka rahama tare da mu to idan za a raba gadonka asalin matsala ashirin ashirin da da hudu a bawa babanka eh, hudu a ciki a ba wa matarka uku a ciki sauran ɗanka asibi zai ɗauke sauran saboda haka a nan mai da mai kabari don ba mu san mai kabari ba yanzu yanzu mun samu asalin matsala yanzu mai kabari a duniya na san dai kana da 'yan riguna ko babu akwai babbar waya <laughs> akwai kasiya yawwa to in aka tattara su duka duka nawa ne 350 ta ya bar naira 350 ya bar 300 da nawa da hamsin ta sai mu zo mu raba a 350 ina mu raba shi da 24 mu raba mana mu raba shi da wannan dubu nawa sha hudu da nawa sha hudu da nawa da tamanin da da nawa daidai dugon nawa ne uku uku ko to sai mu ce wannan mu ajiye dugon naka tukunna mu ajiye dugon mu yi wannan mu gani nawa ne sai mu ce wannan sau hudu hamsin da takwas da ɗari ɗaya da sha da sha nawa sha biyu nawa ka ce hamsin da takwas da ɗari ɗaya da sha biyu daidai yawa to wannan ɗin kuma still sau uku shi wannan ɗin sau uku arba'in da uku da ɗari biyar da tamanin da hudu daidai ta sai mu ce sau sha bakwai ɗari hudu ɗari biyu ko ɗari biyu na da arba'in da shida da ɗari tara da saba'in da shida to mu tara waɗannan waɗannan ku tara mana amma dai kuna bin lissafin wane ce eh. <laughs> ku tara mana mu gani bari a tara nan nan dubu ɗari da arba'in da uku ɗari ta talatin ko? sha hudu ne fa mm. eh, eh. na me kuka samu? a tarawa za a yi fa wannan da wannan da wannan kawai na dubu ɗari uku ta dubu ɗari uku da arba'in da takwas da me da ɗari shida da saba'in da biyu a ɗebe a ɗebe cikin wannan na na me kake ne me ka tsaye da mu eh akwai kuskure a to ba ku faɗa min ba muna ta tafiya to idan idan talatin ɗari uku da arba'in da takwas ko da ɗari shida da saba'in da biyu to a ɗebe shi a cikin wannan mu gani eh dubu ɗari uku da hamsin ne a ɗebe wancan a ciki nawa ne a ka faɗa min kawai ka faɗa min wannan da na faɗa yanzu a ɗebe 350 ya rikice muku ko? saura? dubu ɗaya a uku hamsin da takwas in an haɗa nan ito ai nan nan eh, ko ɗaya ai bai yi ba bai yi ba akwai kuskure kamar yadda suka faɗa akwai kuskure na ƙarshen ina sha hudu ba sha hudu a nan fa a in aka yi na sa dugun ai bai yi ba bai yi ba yanzu wa zai mana sake mana wa gashi faɗi faɗi mana na'am ah, ya kai ka samu

nine nine wannan ya yi saboda haka a nan takwas ne kawai babu ya cika da wannan ya daidai da wannan don ka sa takwas a nan sai ka ce haka sai ka ce haka sai ka ce haka sai ka ce haka sai ka ce haka sai ka ce haka an gane to wannan takwas ɗin ba za ta iya rabuwa da 24 ba ne ko za ta rabu takwas ba za ta rabu da 24 ba asalin matsala to takwas ɗin nan sai a sayi wani abu wanda ɗankan nan ma zai iya ci in aka sayi abin na nawa na naira takwas sai a raba shi kashi ashirin da hudu shi wannan abin da aka saya idan an raba shi kashi ashirin da hudu sai a wa babanka hudu a ciki sai a baiwa matarka uku a ciki sha bakwai sai a wa ɗanka abin da aka saya duka haka za a raba shi in aka yi haka ba cuta ba cutar la darara wala dira shi yasa in akwai in gado akwai yara ƙanana kuna ji jama'a in gado akwai yara kanana abin da ake yi ba daidai ba ne a ce a sadakar da riguna a ce kayan aikin gona da fartanya da magirbi da gatari da wuka da takwabi da kwari da baka da waye da waye duk a sadakar ko kuma a miƙa wa manyan 'ya'ya a ce su su ta amfani da shi an zalunci ƙaramin ɗa wanda shi ba zai iya amfani da wannan abin ba an ce ko allura ce a yi mata kuɗi sai a tattara a tattara gaba ɗaya idan aka raba wani abu ya saura wanda ba dama ya rabu idan akwai yaro ƙarami a sayi abin da zai iya ci yawwa sai a rarraba a rarraba yaro a bashi nasa ya ta ci sai ya ƙare an raba gado kenan daidai don da yaron da aka haifa yau da dattijo ɗan shekara tamanin in dai suna da uba ya mutu rabinsu daidai ne ɗan da aka haifa yau dattijo ɗan shekara tamanin a ce suna da uba sai ya mutu yau da yaron nan da aka haifa yau da wancan dattijo ɗan shekara tamanin rabinsu daidai ne tun da duk ubansu ne ya mutu ka ce wannan a tausaya masa tun da dattijo ne ga bashi da gida ga iyalai ga kaza shi kuma wannan yaro ai nono ma ake bashi shi kaza kaza ka cuce shi idan baka raba musu daidai ba shine adalcin musulunci daidai suke alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyil karim